بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi 26 ga watan safar a wannan shekara ta 1432 daidai da 30 ga watan janairu shekara ta 2011 miladiya za mu tashi a babi na 15 a cikin wannan littafi mai albarka motsa malik a yin da muke cikin kitabul bayu za mu tashi babu bai'il fakiha babu bai'il fakiha babin da zai mana bayanin cinikin kayan marmari ya cinikin nasu zai kasance kayan marmari shi ne abin da ya shafi irin su goba irin su gwanda irin su lemu irin su apple irin su abin nan kankana da dai sauransu idan ka kallace su za ka yi musu za ka kallace su kamar ka ga sun yi nau'i biyu akwai wanda yake yana ɗanyen shi kayan marmari ne hakan nan kuma idan ya bushe kayan marmari ne akwai kuma wanda yake yana ɗanye ne kayan marmari in ya bushe kuma hukuncin shi ya canza kamar mai da mai dabino yana ɗanye ana ci wa in ya bushe ma kuma ana ci kuma za a iya ajiye shi dabino za a iya ajiye shi amma mangwaron ya bushe kuma yi eh, ya zama wani abu kuma limu ma haka ayaba ita man ta bushe to ai gaga yanzu an mata wata sana'a an mata wata dabara ne tumatir fa tumatir in kuka mai kauɗa ya abin nan ku قال رحمه الله عز وجل باب بيع الفاكهة قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يد بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض حتى إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد فإن كان من صنفين مختلفين فلا باس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح إلى أجل وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقصاء والخربس والجزر والأتروج والموز والرمان وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة قال مالك رحمه الله عز وجل فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد فإذا لم, يد فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به kada mu a cikin nau'ukan kasuwanci da ake yi akwai wanda ake yi yadan biyadin akwai wanda akwai abin nan saman bi saman kamar yadda muka ambata eh kudi da kudi an gane wannan ka ba da gudan naira biyu a miƙo maka naira hamsin hamsin guda hudu eh ina fata mun gane wannan da ke ko yawwa to yanzu akwai kuma wanda ake yin shi mufman bil mufman kayan kuɗi da kayan kuɗi ka miƙa shinkafa 'yar gwamnati mudu biyu a miƙo maka shinkafa 'yar gida mudu biyu kaga wannan mufman bil mufman duk gaba ɗayansu da wancan da na faɗa da wannan da na faɗa muddin sun zama jinsi guda haramun ne a yi tafadul an gane tafadul ko haramun ne wani if wani haramun ne a baka sababbin naira goma goma sababbin naira goma goma na naira ɗari tara kai kuma ka ba da gwadon naira dubu ɗaya ba jinsi ɗi ba ne ba jinsi ɗi ba ne dala da riyal ba jinsi ɗi ba ne riyal da dala duk ba jinsi ɗi ba ne ana ba ta mun gano wannan da kyau

bai halatta a an yi tafadul kenan kun gane bai halatta idan yanzu kai kana da shinkafa yar gwamnati kuma ka san ta fita gida kuɗi kuma kana son ta gida sai ka ɗauki ta gwamnatin ka je kasuwa ka sayar sai ka ɗauki kuɗin ka je ka so ta gida halas shi ma sai ya ɗauka ya je kasuwa ya je sayar da ta gida kun gane ko in ya sayar da ta gida sai ya ɗauki kuɗin sai ya ji amma ba kira ta local one ai ku kira ta gida kawai ta gwamnati mai tafi ta bayan da an faffesa mata magani <laughs> da Allah yake yi kawai ina ba ta mana fahimta idan kana da ta gida kake so ka so kake son ta gwamnati sai ka ɗauki ta gida ɗin ka je ka sayar in ka sayar ka ɗauki kuɗin ka so wannan haka kowace kayi harkar ta daban wannan bai shiga wannan ba wannan sai ka ci halas malas ka ce da iyalanka kuma tsabagen halas tsantsar halas rahimahullahu مالك رحمه jalla al'amarin mujtama wa alihi inda na. al'amarin da tuni an riga an yi ijma'in shi a garin garin Madina anna man a shay'an min al-faqihati lalle duk mutumin da ya sai wani abu na kayan marmari min ratbiha na abin da ya shafi danye idan muka ce danye ba muna nufin wanda bai nuna ba a wanda ake cin shi danye shi haka yake kamar tumatir shi da ma danye yake kaga in ya zama bushe shi ya zama kauda kenan nan aw ya bisiha ko busashe kamar me kamar dabino kamar kwakwan manja fa eh ba kai marmari ba ce <laughs> kwakwa eh kai eh, shi eh, ayafa kamar koko eh. shi kudin su kamar abin nan giginya goruba kenan wannan kayan marmari ne za a ci don halafa eh giginya daban to a gwalu mafa eh giginya ba a kaudata ana kaudar goruba anna man ibta'a shay'an min al-fakihati min ratbiha aw yabisiha duk wanda ya sai abin da ake ci wannan na ɗanye ko busasshe to ka fahimta abu na farko fa'illahu la biyu bi'uhu hata yi staufiya cewar baya sayar da shi ga wani bayan ya sau har sai ya karba ina fata mun gano wannan da kyau saboda a taam ne duk nau'in abinci ba ka sayar da shi ga wani har sai ka karba inda ka so ana fatan kuma hinto wannan da kyau don ka sai buhunan shinkafa a kamfani jirgin ruwa zai taso ba zai taso ba baya halatta ka zo ka sayar da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau tunda bai zo hannunka ba to haka duk abin da yake abinci baya halatta ka sayar da shi bayan ka so har sai ya ka danke shi ya zo hannunka tukunna daga inda ka so idan yana hannunka to haka yanzu kana da ƙudura na taslim kana da ƙudura na ka miƙa shi ga wanda wanda ya siya a hannunka wani al'amarin fatina an riga wannan mujtama alaihi ne wala yuba'u shay'un minha ba'dahu bi ba'dhin hakan nan ba a sayar da waɗannan al'amurra ɗin sashinsa da sashi muddin suna jinsi guda illa yadan biyadin face hannu da hannu dole ne a samu abin nan cinikin ya zama hannu da hannu kada ya zama riban nasi'a don riba ta kasu kashi biyu akwai riban nasi'a riba ta jinkirin lokaci da aka samu ita ma riba ce eh misali mutum ya baka shinkafa 'yar gwamnati a yanzu nan da muke magana karfe bakwai da kwata ko karfe bakwai da minti goma sha biyu ya baka 'yar gwamnati ka ce za ka aiko mai da taka 'yar gida bayan karfe takwas wani shuru wannan mari ba ne ko sake mimita ya ce mun fahimta in dai zan baka yar gida ka ban yar gwamnati ne ko zan baka yar gwamnati ka ban yar gida sai dai yadan biyadin hannu da hannu in ba ya hannu da hannu ba sai ya zama na an samu riba ta annasiya ba riba ta atafadul ba ba riba alfadli ba riba alfadli ita ce riba ta ƙari akan abin da aka yi kun gane ko riba ta ƙari ka ba da 'yar gwamnati mudu biyu a baka 'yar gida mudu uku to haka wannan ribar fadl kenan ita karan riba ce to yanzu ka ba da 'yar gwamnati karfe bakwai da kwata a baka 'yar gida karfe bakwai da minti ashirin an zama tazarar minti biyar ko da daidai da daidai suke ko da daidai da yadda suke wannan ma riba ne amin na'am na'am na'am na'am bai halatta ba ga dole sai a kiyaye akwai ribar fadli akwai ribar nasi'a ribal fadli ita ce riba na ƙari da aka yi ƙarawa mutum da aka yi ribar nasi'a ita ce ƙari na jinkiri amfanuwa da aka yi da ɗan wannan amfanuwar da mutum ya yi ai kwanaki mun yi magana ana da suka ce yadan biyadin kun gane ko dan ya ce wala ba'u shay'un minha ba'dahu bi ba'din illa yadan biyadin sai ka miƙa wa mutum naira ɗari ya baka canji to shin ya za a yi karɓa canjin zai miƙo maka ne da wannan hannun kai kuma kana miƙa mai da wannan hannun sai ya zama na a taba haushe hannun kuturu da na makaho ina fatan mana fahimta ko wanda shine asalin abin da yake halatta asalin in kun yi haka zuciya ku babu wani kaikai kwata-kwata ka miƙa mai da hannun dama shi kuma ya miƙo maka da wannan wannan yana karɓa wannan kaga yadan biyadin hannun kuturu da na makaho amma ka miƙa mishi naira ɗari ya lafe ta a wannan aljihun shi tukunna sannan ya juya gefe guda ya ɗauko yan hamsin hamsin guda biyu ya baka an yi yadin biyadin wannan riba ce eh, eh ai ba a samu jinkiri ba ai ba yadin biyadin ba an na samu ta an ko ya yake ya dan ji da yawa ya dan ji daɗin mu waɗannan kuɗin da ka bashi shi. <laughs> Eh? ana ba zaman bayyanta wannan da ke ko da yawa wasu sun tafi akan wannan riba ce sosai wasu kuma suna ganin eh ya ai sassauci akan haka in dai dan wannan jinkirin ne ba wani abu nan sai ai sassauci akan shi kun fahimci dan jinkirin na ɗan mutum ya shigar da su kuɗin wannan aljihun sannan ya juya ya wannan fa to ina ga kuma ka ba mutum sannan ya shiga cikin shagon shi ya fito kun yi shiru in ka bashi naira dubu ya fito ya ce me kake nema ka ce ai canje na baka sai ce a baka ban kuɗi ba kwastomomi sun mai yawa zai iya yiwa kuma zai iya yiwa ba <laughs> kun gane mahanga shari'a ko shi zama lokacin kar ga an takura an da kake gani yanzu an takura yanzu ga naira dubun ka tana yawo akan network ya ce shi zama ka bashi kuɗi ba kuma alhalin da ka bashi naira dubun ya shiga shago ne da zummar ya ɗauko canjin ya baka kaga rashin ba ku yi yadda biye ba yana shiga sai ya ɗauko gungunin madara yace ina kwastoman ne ya huce ne ce a gane a tsaye ce me kake nema ce ai canji nake jira ka bani wani canji ai na baka naira dubu dubu hannun ka mana ya ce in dubu hannun naka nan naira dubu dubu ne guda goma nan naira dubu dubu ne an yi mai sayayya duk ga sana ya zai ce ya duba aljihun shi in ma ya sa hannu aljihun duk naira dubu dubu ne a ciki kun fahimci wannan da kyau mm-hmm. Allah ya ke ka ce me Eh. <laughs> ana rona gaji ah, ne eh. bayanansu za su zo da izinin Allah ta'ala kwanaki ma mun yi wannan bayanin yanzu na sake maimaita ne wa ma kana minha mimma yaybas amma abin da ya kasance yana bushewa fa yasiru fakihatan yabisatan sai ya na ya zama kayan marmari abinci wanda ake ci tuddakharu kuma ake ajiyewa a sashi a sto wa tu'kalu kuma a ci kamar me kenan kai tsaye a gama dabinin da muka ambata kenan fala yuba'u ba'dahu bi ba'din to ka sani ba a sayar da sashin shi da sashi illa yadan bi yadin abu na farko ka sani sai dai hannu da hannu wa misalin bi misalin kuma kwatankwaci da kwatankwaci abubuwa no kenan biyu abubuwa biyu don kada a samu riba guda biyu a ciki da ribar fadli da ribar nasi'a a duk lokacin da kada an ce illa yadan biyadin to a daidai na an kauce ma ribar nasi'a a duk lokacin da kada an ce misalin bi misalin an kauce ma ribar fadli gane ko an kauce ma to kaga ina ga a ce sun haɗu lokaci guda kuma uf billah eh ina ga a ce sun haɗu a lokaci guda kamar ya sun haɗu lokaci guda ga shinkafa shi yan eh, gwamnati mudu uku ka fahimci wannan zai baka ka bashi a gida mudu biyar kaga ana an sami ribal fadli ƙarshen wata ribal nasi'a a gani ribace iri daban-daban Allah ta'ala ya sauke idza kana min sinfin wahidin ka kiyaye idan ya zama akan sunfi guda ne nau'i guda ne na abin nan din fa in kana min sinfaini amma idan ya zama nau'uka ne guda biyu mukhtalifaini mukhtalifaini mabambanta eh nau'uka ne guda biyu mabambanta kamar me kamar mudin shinkafa 'yar gwamnati da mudin biyu eh kun yi shiru fala ba sa bi an yi ba a minu isnani bi wahidin to anan babu laifin a sai da mudu biyu da mudu ɗaya eh mudu biyu da mudu ɗaya amman yadan biyadin eh masara da shinkafa yawwa ka ba da masara mudu biyu a baka shinkafa mudu ɗaya ya halatta kun fahimci wannan da kyau amma fa yadan biyadin ya eh mana ko sake mimita yawwa in kun lura masara da masara dole ya zama yadan bi yadin misilin bi misilin wake da wake yadan bi yadin misilin bi misilin kun fahimci wannan da ke masara da shinkafa wannan ya halatta tafadul wani if wani saboda ba jinsin su guda ba masara da dabino shinkafa da dabino wannan ya halatta wannan wani ya fi wani amma yadan biyadi hannu da hannu eh ah, ta ai me yasa ku ce ku yi tambayar mu me yasa na ce me yasa ban faɗa haka ba sai na ce shinkafa da masara kadai amma ban ce shinkafa da dawa ba eh ban ce shinkafa dawa da gero ba kuma kun gane wannan da ke ko saboda wannan bangaren su akwai karatu mai zaman kanshi to hakan nan ma bangaren shinkafa da alkama da sult da waɗansu abubuwan da suke kamanceceniya da juna yauwa to su ma za mu zo mu yi gane akan su za a zo a yi bayanin da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza jinsi guda ne shar'an eh da nama raƙumi da nama rago eh wanne ne za a baka kilo biyu wanne za ka bar kilo ɗaya eh eh duk jinsi guda ne duk jinsi guda ne wani bai fi wani ba idan gana son wannan kaje ka sayar da wancan sallam na'am idza kana min sinfi mun yi wannan ko wala yasluhu ila ajalin baya halatta a ce a yi shi zuwa wani lokaci a samu me kenan nasi'a bai halatta ba masara da shinkafa ya halatta ka ba da shinkafa mudu uku a baka masara mudu biyar ya halatta wannan amma fa yadan biyadin wala yusluhu ila ajalin bai halatta ba zuwa wani lokaci eh nam duk wani abin da zai yi sai kaka ya ce zai da dinki har dinki ma <laughs> eh dinki kullum da ko isa in ba wanda Allah ta'ala ya sanya ma godiya ba sai ga baya godiya kullum sai ya dinga cewa wannan kakar bata abin nan ba saboda ya je ya lafto mata al'amura duk ya jibga a kaka kuma noman nau'i ta haka za ka komai ce sai karshen wata ya san albashin shi fa bai wuce dubu goma sha takwas ba amma shi ne ya ci bashin nama ya ci bashin kifi ya ci bashin takalma ya ci bashin ɗan kunnen iyalansa ya ci bashin kaza ya ci bashin kaza duk sai karshen wata kai wani ma ko a ma'aikatarsa ma abincin da yake ci fara da yake sha abincin da ake kawo duk bashi ne sai karshen wata kuma albashin bai wuce dubu goma sha takwas ba eh kun lura da wannan ku yana da kyau a ce mutum ya yi wata 'yar hikima dai haka ya zamana in a karkara yake ya zama na akwai ta dabara da yake ko da noma yake ko da noma ne ko da asubar da lahadi ne yake akwai noman da yake sai ya zama ya noma iya abin da zai ci wannan albashin kuma ya zama kayan miya kun gane ko in kuma a birni yake da yawa za ga wasu suna kabu kabu da yawa kuma kaji yana ciya shi yana buƙatar da ya zamana ya kame kanshi kun fahimci wannan da kyau ko kaga na shi kabu kabu zai sha bamban da wanda yake da sassafe ifita shi wannan ya je zaga nan awa uku awa hudu kenan khalas sai zama da bawai ya makalkale ma karshen wata bane yasa sai ya ga malam lissafi kana rage kwana ɗaya sai ce mm, mm. ai <laughs> yau talatin ne <laughs> eh, kun gane ku <laughs> wa ma kana minha mimma la yaybasu amma abin da ya kasance baya bushewa wala yuddakharu kuma ba a ajiye shi to baya bushewa ya zai ajiye shi wa inna ma yu'kalu rutba kawai ana cin shi ne da laima shi haka danyen shi danye ba wai bai nuna ba fa ka hay'atul bitikh kama abin da yake kama da da kabewa kamar abin da yake kama da kabewa wal isa. da kukumba ku wal da dima Waljazar da karas ko ana kaɗan karas wal utruj murihan umukila kal ni kan gaskiya ba san utruj da hausa ba ko da imamu shatubi rahimahullah azza ya kawo na di duba wa ga asalin bishe da ya riga ya kama da ita sai dai imam shatubi rahimahullah azza wajalla ya bada sifarsa yace halahi murihan wa mukila yana da halaye guda biyu shi bishe uturuj har kare kanshin sa abin nan nashi tashin sai yana da kanshi in mutum ya ci ma yana da kanshi sai ga bakin mutum yana yana da kanshi haka wace irin bishiya ce wannan a apple ai kowa san shi ke kuma kuma wani kanshi yake da shi na musamman da yake bada magana falalar makarantar ƙur'ani wal uturut wal maus da ayaba a mauzon ai ko alban ku yan nozuri su faɗa mauzon ayaba wal ruman da ruman wa ma kana misla da duk abin da ya kasance irin shi wanda yake shi ba a yi mishi kauɗa e ba a abin nan nashi wa in ya bisa lam yakun fakihatan da zalik har idan ya bushe to kuma bai zama alfakiha ba wa laysa huwa mimma yudakharu wa yakunu fakiha kuma shi bai zama cikin abin da sai an ajiye shi ya bushe ne yake zama fakiha ba qal sai ma malik ibn anas ya ce fa ara wa haqiqan sai ni nake ganin wannan eh lalle kan ya cancanta an yi ukhadha minhu min sifin wahidin a karɓi nau'i guda a karbi isnani bi wahidin ya halatta a karbi biyu da ɗaya amma fa yadan biyadin hannu da hannu faiza lam yadkhul fihi shay'un min al-ajli idan wani abu na sanya lokaci bai shiga nau'in cinikin ba a ce kafin rana ta faɗi eh a can Allah da kafin rana ta faɗi zan kawo maka haka ai lokaci ya shiga ko ƙarshen makon nan ko farkon farkon mako mai zuwa ko ƙarshen wata ko farkon wata haka duk wani abu na lokaci ya shiga ko bayan azahar ko kafin azahar ai duk lokaci ya shiga kun shiru in dai lokaci bai shiga ba inna hula ba ba'asa bihi babu laifi sallah mai dogon baya kenan ana shi da babban ajali ai lokaci kenan sai bayan sallah komai sai gaji sai bayan sallah in karamar sallah ce aka ce sai bayan sallah akalla zuwa babban sallah in babban sallah ce kuma aka ce sai bayan sallah fa <laughs> eh to wannan su ne nau'ukan waɗannan al'amuran da da bayanin su yake gabata saboda sai a kiyaye da abin da yake mufman da abin da yake ba mufman ba waya ya halatta ka ba da waya ɗaya ba ka biyu <laughs> eh? yawwa ba abinci ba ce ɗaya wala yi dakhar ba a jita abin nan ba abinci ba ce kai to shi kenan kawai ba ka da iskali ba ka da shikan ya halatta ka karɓi biyu da ɗaya ka shiru eh na hmm? kama ya mara nigeria eh. <laughs> najeriya kenan قال مالك رحمه الله عز وجل باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا shi kuma zinariya fa eh yanzu ba mun yi na abinci ba shi zinari fa zinari in ka kallace shi kai shuru ya kaga ya kasu biyu akwai wanda aka gyara akwai wanda ba a gyara ba in muka ce wanda ba a gyara ba kamar wanne kenan wanda aka haƙo yanzu kun gane ko to wanda ba a gyara ba shine a tibir shine tibran wanda ba a gyara ba ainan wanda aka gyara an gyara shi yanzu gashi agoga ne na zinari ko awarwaro ne na zinari ko sarƙa ce ta zinari ko zobe ne na zinari kun shuru shiru ga kuma wannan ƙwayar zinarin ne wanda yake ba a sarrafa shi ba to shi wannan wanda ba a sarrafa shi ba shi ake kira tibra shi wannan wanda aka sarrafa shi shi ake kira ainan shi cinikin zinare ana yin shi ne da kilo da kilo ake auna shi kilon shi ba kuma kilo irin nama sai da karfe ba da lambobi yake tafiya to tambaya ta anan ita ce ya halatta wanda aka auna wanda aka gyara a sayar da shi da kilo biyu ka kawo wanda ba a gyara ba kilo uku kun gane tambayar eh eh akwai me ban ji ba akwai rikici a cikin bai halitta ba saboda me saboda ba za a gane ko zai iya kai ne ba ko ba zai kai ba ya kuma masanin abin kai shi biyu ne in shi zai siya sanin shi daban in zai muku kuɗi ne sanin shi da ba <laughs> ka yi shuru a ya ce ake ta rikici ake ciya kudin ta kaza kudin kaza kaza sai aka kira ka aka ce ka zo mata kuɗi sai kai mata kuɗi jimawa kaɗan kuma sai aka biyo ka shago aka ce za ka siya wancan kuɗin da kai mata shi za ka yi ah. <laughs> eh eh yi za wani lokacin waya ce abu ka zane a kira wani ime kuɗi a'a ita shari'a har idan yin kuɗi za a yi abu ta ba da tsarinta a kira mutum uku in dai har kuɗi ne ba sai wa za a yi ba ana so a gano kuɗin shi ne to a kira mutum uku na ɗaya bai san duk ba su san kowa ya zo mai kuɗi ba daban-daban sai a ɗauki na tsakiya sai a ɗauki lissafin tsakiya ba wanda izo a tsakiya ba fa eh tsarin lissafin sha biyar wani ya ce ashirin sai a ɗauki sha biyar don gani ko ba wai mun ce tsakiya wanda ya zo na biyu ba قال رحمه الله babu وجل باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السعدين أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباع كل ثلاثة بأربعة عينا وكل أربعة بثلاثة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربيتما فردا حدثني يحيى عن مالك yake cewa yahya ibn yahya al-laifi ya karantar da ni wannan daga malik an yahya ibn sa'id daga malamin malik shine yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari annahu qala shi haya ibn sa'id al-ansari ya ce wani wani hadisi ne eh mursal ne ko kuwa domin tabi'i ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sa'dain maki Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya umarci sa'ad guda biyu sa'ad bin abi abin nan sa'ad bin abi waqas da sa'ad bin ubada eh kuma mai ta musu ya umarce su su ne a sa'adai sa'ad guda biyu ya umarce su an ya bi'a aniyatan min al-maghanim su je su sayar da wata ƙwariya daga cikin ƙore da aka samu min zahabin na zinare a wufin ko na azurfa ƙwariya ce aka same ta a yakin khaibar da aka shiga garin khaibara aka je aka same su yukharribu na biyu ta bi aidihim wa aidil mu'minin ko yukharribu na biyu ta bi aidihim wa aidil mu'minin da yaƙi ya kammala wada'at al-arbu awzaraha sai ma ya Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce su dauki wannan kore na zinari ai ba ci abinci a cikin korin zinari domin duk wanda yake ci yake ko yake sha a cikin kofin zinare ko a cikin kwano na zinare to ya san abin da yake kwankwada shine wuta ai ba a maka sunan ka abin nasu waɗannan kore dai na zinare ne ko na azurfa to yanzu waɗannan wannan kwano na zinare ko na azurfa ainan ne ko tiburan. eh ainan ne don kaga an sarrafa har ya zama wani abin amfani fa a sai suka je suka sayar kulla salasatin dukkan nauyin kilo uku bi arba'ati ainan duk nauyin kilo uku na wanda ba a gyara ba za a ba su nauyin kilo hudu ainan wanda aka gyara kun gane yanzu su ba sun kai ba sun kai ainihin ba ne za a ba su tibiran kenan kun gane ko za a ba su tibiran to tun da za a ba su tibiran ne su kuma za su ba da ainihin sai ya zama na duk nauyin kilo uku nasu ainihin kenan za a ba su tibiran nauyin kilo hudu ne sai suka sai da ya kulla salasacin kowanne kilo uku ainihin bi bi arba abin nan kowanne kilo uku fa ba'a kulla salasatin bi arba'ati ainin, kowanne nauyin kilo uku na tibaran za a ba su ainan kilo hudu wannan kenan ko kuma yadda cinikin ya kasance domin au shakkun ne minan rawi ko kuma cewa a'a kulla arba'atin kowanne nauyin kilo hudu bisa lasatin za a basa nauyin kilo uku ainan wanda aka gyara alhuhin da ya kunga a cikin kowannensu ɗaya ya fi ɗaya ɗaya hudu ɗaya uku faƙala lahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma ake Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce da su arbaituma kun yi arbaituma kun yi riba farudda kuma yadda shi eh sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma yar ina ba ta mun fahimci wannan da kyau yanzu wannan me yake nuna mana kenan da wanda aka gyara da wanda ba a gyara ba kawai in za a auna auna su baki daya وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم la fadla bainahuma وحدثني عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa mahaifina yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wannan daga malamin sa malik daga malamin malik musa ibn abi tamim musa ibn abi tamim almadini hadisi ɗaya yake da shi a muwadda marfu'i shi ne wanne shi kenan hadisi ɗaya yake da shi amma ɗa marfu'i shi ne wannan an abul hubab daga abul hubab sa'id bin yasar shi ma suka ce almadani sikatun mutuƙin sika ne kuma mutuƙin ya gane abin da yake karantarwa ya yi itikaninsa ba yana jan shi suna jan juna ba ana bi hurairata radiyallahu an daga abu hurairata Allah ya kara mishi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ad-dinaru bid-dinar ana sayar da dinari ne da dinari dinari da dinari jinsi guda ne eh wa dirham bid dirham dirhami da dirhami su ma jinsi guda ne la fadla bainahuma wani bai fi wani ba duk zinare wani bai fi wani ba eh azurfa wata ba tafi wata ba kun gane maganar eh duk wata ba tafi wata ba kun ga wancan da muka ambata ɗazu na abinci wannan abin da muka ambata illa ita ce as kenan eh kamar yadda bayani tunda babin yana da yawa kamar yadda bayani zai zo nan gaba na cewar shin dinare kadai aka kalla da dirhami tunda bamu dan faɗi naira ba a ciki eh eh kullura tunda yanzu kaga anan in naira ta dirhami in yafi dirhami an samu riba dinari in yafi dinari an samu riba to naira an tafi naira fa ba a nasanta ba ba a nasanta ba ba a kawo nan ba sai mu fahimci illa ita ce asamaniya kenan kudin kashewa kudin da aka faɗa sai zama na dinari da dirhami sun wakilci duk sauran kudin duniya ko da ko fatar ganshi ga aka ɗauka ake yankewa ake yanyanka ita ce kudin kudin kashewa eh eh. <laughs> eh bakara shana ko la fadla bainahuma wani bai fi wani ba wani hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi mu ci gaba sani an malikin an nafi'in an abi سعيد al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز وحدثني عن مالك النافع an abi sa'id al-khudri radiyallahu an kun ji yau isnadin nafi ya abin nan ko ya canza da an nafi ne an ibn umar yau an nafi an abi sa'id al-khudri ashe duk da lizumtar da yake manafi'u wannan baya hana yana karatu a wurin wasu malama eh amma babban malamin shine nafi abin abdullahi ibn umar abdullahi bin umar shine babban malamin shi wannan baya hana kuma yana yi a wurin wasu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahab kada ku sayar da zinare da zinare illa mislan bi misl sai dai kwatankwaci da kwatankwaci Azahab, jinsi ne eh jinsi ne mana dukkan jinsin zinare da jinsin zinare abu ɗaya ne sai ya nuna mana maturub ne ko ghayr maturub in an ce maturub shine wanda aka gyara ne ko wanda ba a gyara ba eh tiburan ne ko ainan in dai zinare ne kar ku sayar da zinare da zinare illa tiburan illa misalan bi misalin to yanzu kai kana ganin naka an gyara eh shi kuma wannan kake so ka saya shi kuma ba a gyara shi ba kuma kana ganin idan aka sa shi a wuta wuta ta kone shi akwai dattin da zai fita ta yadda in aka auna maka shi kuma za a auna maka da wannan dattin kun shi mai zafi shi ba wuta ba sai ka ɗauki naka ka je ka sayar da shi kuɗin sai ka zo ka sai nashi eh kamar yadda muke ɗazu kana da shinkafa yar gwamnati kana da shinkafa yar gida mai zafi sai ka ɗauki taka ka je ka sayar ka zo ka sai wannan kaga duk ka fita daga rikici tun da dai yanzu ga naka ko ga naki an gyara shi so kike ki sai wanda wanda ba a gyara ba ko ka sai wanda wanda ba a gyara ba shi kenan sai ka ɗauka ka je ka sayar da wancan a cike maka kuɗinka a baka sai ka zo ka sai wannan ba shi gina ka huta ba hanyar lafiya bita da shekara wala shifu ba'dha ala ba'd kada ku fifita sashi akan sashi shine wala shifu ai wala tufaddilu kada ku fifita sashi akan sashi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wala tabi'ul wariq bil wariq kada ku sayar da azurfa da azurfa azurfa da azurfa kaga musman bil musman hakan nan ma azhab bil zahab musman bil musman kar ku sayar da zinari abin na azurfa da azurfa illa mislan bi mislin wala tushifu ba'daha ala ba'd kada ku fifita sashi akan sashi nam wala tabi'u hashe an gha'iban binajis kada ku sayar da wani abu daga ciki gha'iban ku sayar da abin da baya nan binajizin da abin da yake gashi a fili eh kun yi shiru ghaib abin da bai nan najiz abin da yake nan yau to shi kenan dama abin jumla kenan da zan faɗa kaga na ya nuna mana sai dai yadan biyadi nam yanzu ina da zinari mai nauyin kilo goma kun gano wannan da kyau ko wanda yake ainan ne an gyara shi kai kuma gana da naka ainan mai nauyin kilo goma wanda yake an gyara shi sai dai nawa na ɗan kunne ne naka kuma na awaroro ne ya za yi wani zai ma wani ciko ya awara duk kilo goma ne sai dai yana wani ɗan kunne ne na kuma na awarwaro ne to amma ka san ka so awarwaro ta fi ja yanzu yawwa da ka wai dan kasuwar wani ta fi wani ja inda iri ɗaya ne kuma na mata a ashe maga ahalin fikir mani nake yi ga ahalin zikir ma ai su malam muhammad ai su ne ahalin zikir tunda su ne suke kan harka dan kone da aurewaro kun gano wannan dole yanzu na wanda ke kilo goma yanzu sai ka je gida ka ɗauko naka sannan zai yi sa ya ce wala tabi'u min hashe an ga'iban wanda baya nan binajizin da wanda ike nan in sai maka da nawa in ba ka shi ka tafi gida ka je ka ɗauko ha ka haɗa biyu kenan yi <laughs> eh ya haɗa biyu kenan yi ya haɗa nawa da nashi kenan yau an samu nasi'a sai dole sai dai yadan biyadi misilan bi misilin saboda musulman ne bil musulman nam. a ai ba a kan babu muke ciki yanzu ba yanzu kaga saman ne bil musman saman ne bil musman amma ba kai shi muke magana ba nan ka ce menene sun makara kamar kamar wani irin kaya sulema bari sulema fi irin kamar blouse haka fadi dai blouse fadi dai yawancin ni kuma na ba ce to a tunda haka ce to ai kai ka san ba duk ɗaya tun tunda kin sana aka ce ka kasuwa sai a hankali fa a kasuwa akwai keke da keke sosai da sosai suna da ka'idojin da zai ce a yi kasuwanci ne ko da da uba ana yi irin waɗannan al'amura raɗin duk ƙwarar mutum ya sayar da wannan ya sayi wannan ya fi komai zama daidai wala ta biyu min hashayan ra'iban binajis kun gane ba a sayar da abin da baya nan da abin da ke nan amma na jin irin wannan kasuwanci wani nau'i na wannan kasuwanci ba wai irin wannan ba mutum sai ya bar kayan shi a gida sai zo kasuwa ya ce yana da ya zo ya tambaye ka ya ce yana nan kuke sai da masara kuna sai da masara kaza kaza kaza ne sai ya ce ai yana da buhun masara a gida nawa za ka siya <laughs> amma irin wannan zayan dina shigo sai dai je ya ɗauko ai a dai ciniki zai je kawo alaikum salam wa rahmatullah nan shi ne kamar masu kasuwa ko da ga ka eh wala tabi'u minha shay'an gha'iban binajis kada a sayar da wani nau'i na azurfa ko na dinari abin da yake nan da wani bayana ka'ida ita ce dai a samu masalan bi mislin yadan bi yadin wala tushifu ba'daha ala ba'd wannan kuma hadisi bayan malik bukhari da muslim masu rawaito shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu